Alhaji Aminu mai gari ya taka muhimmin rawa wajen tabbatar da an sako mutanen kuma shi din nan tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ya yi ƙarin haske kan batun a hira da shi ta wayar tarho. Ƙara godiya ma Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan zulumi da tashin hankali. Mm. mun ci labari ka taka babban ko ko muhimmiyar rawa wajen ganin an sako su haka ne eh haka ne rawar da muka taka shi ne moro ki bayan Allah yan wada da arziki a yi addu'a an kuma yi addu'a alhamdulillah Allah ya asa gaiso mu saboda ka muna godiya dukkan yan Najeriya da suka bada wannan gudunmawa akwai kuɗi da kuka ba ne a ban da ko kobo ba addu'a kawai muka yi tsoron sa to me kake faɗa masu kuma mutane masu aikata irin wannan hali to kowa zai ji tsoron Allah ya san cewa dole ne ko a yau ko gobe ko gobe ko baji ma da mu koma ga Allah ta'ala Yawwa, kuma kowa zai ba da bayanin abin da yi yawa abin da ake cewa accountability wannan dole ne wannan kuma duniyar nan ba wani wajen ne na zama ba saboda ka duk wanda ya dauki hakin wani ya sani cewa Allah na nan na jiran mu duk gaba da mu ji tsoron Allah daga bisani na tuntubi babban ɗan Alhaji Sani Ahmed Toro wato abdulkadir sani ahmed toro don jin halin da iyalan gidan ciki dangane da sako mahaifin nasu da aka yi na ji an ce an sako baban ku ko yana gida kenan eh, to me za ku ce yana na cikin ƙoshin lafiya ko eh, mhm. akwai wanda suka je suka ɗauko shi ne

Eh, a halin da ake ciki kuma mun samu rahoton da ke nuni da cewa an sako sarkin ƙauyen zira yahaya sale da ɗansa mai suna habibu sale abubakar su ma dai a yau ɗin ne aka sako su abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya